رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعث أولنا درس نلا ربا دلا هدو وتن شعبان hijira 1442 wanda ya dace da daren goma sha bakwai ga watan march a zarar 2021 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahu cikin littafin sharhu ilmu al-qayyim yau karatunmu zai fara daga baiti na 124 وما زي قشي بامنا تكون المبتدى والخبر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكون اسم زمان خبرات أن يفتن وإن يفت فأخبران ولا يكون اسم زمان خبرا عن جفة وإن يفد فأخبرا ومغشي بامنا مجنا خبر وهي مجنا يا زمن توا مفرد أنا يا زمن توا جملة أنا يا زمن توا ظرف زمان وجار يعني يا زمن توا ظرف ko jar da majrur a wannan karatunmu za mu yi magana ne a kan kabar lokacin da zai zamanto zarfu zamani lokacin da zai zamanto zarfu zamani kusa akwai zarfu makani akwai zarfu zamani Şi, zarf zaman ba zai iya zamantowa kabar na muftada muftadan da yake hmm, zati shi ne zuffa zati muftadan da yake ne yake zati ba ma'ana ba yanzu muka ce haske ma'ana ne idan aka ce masallaci wannan jiffa ne wannan zafi ne wadu idan muka ce kyauta wannan ana kiransa ma'ana don ma'anan jiffa wani za ka iya taɓawa wannan littafi jiffa ne wannan gidan mazubi jussa ne wannan littafi jussa ne wannan jussa ne wannan ɗawila jussa ne mu ma jussa ne sannan akwai kuma jussa bi ma'ana mushe ko gawa wadu to yanzu ba maganan gawan muke ba muna magana jussa matsayin shaks abin za ka iya gani ko za ka yi taɓawa to shi zarfin zaman ba zai zamanto na kabar ga muttada muftadan da yake jussa ne amma inda muftada ma'ana ne ba laifi zarfin zaman yana iya zamantowa kabar gare shi saɓanin zarfu makan zarfu makan yana iya zamantowa kabar ga ma'ana yana iya zamantowa kabar ga jussa ba matsala amma shi zarfu zaman zai zamanto kabar ne kawai ga mubtada da yake ma'ana ba mubtada da yake zuwa ba in ma wani lokaci a wurin wasu maluman an samu inda aka ga laraba sun yi amfani da zarfin zaman a matsayin kabar ga jista to wannan jistar ba jistar ake nufi ba za a fassara ta da ma'ana ne wadu? ka شين نيك ولا يكون اسم زمان اسم زمان وتظرف زمان وادي بغي زمان تو خبرا خبر با عن جثة جثة مبتدا جثة أما وإن يفت إذا أنسام عند مبتدا تزمن تو جثة sannan kabar ɗin kuma ya zamanto ismu zaman ko zarfu zaman to babu laifi ana iya ɗaukansa haka tare da tawili shine ma'ana fa'akbira fa'akbira ana yana nufin fa'akbiran domin ka barci haka a zahirinsa fa'akbira yana nufin ku biyun ku ba da labari a'a fa'akbiran asalinsa akwai nuna tauke kafe fa'akbiran to kun san dama da faduwa faduwa ma yi daurin nono ne kun sanye ko ba haka ba qultu qawlan ta gani ta daure nan nan ne mhm. to saboda haka an goge nono din domin ko da ba goge shi ba an zo magana in an goge shi za a ce fa ne in an goge nono za a ce fa akbira tora din ai akwai abin na harkul isba akwai dauri ko ba haka ba aha amma mu yanzu ba za mu bayyana da nunun ba domin kada ya saba da khabara kabara wadi ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا فأقدرا أثبت إذن وإن يفيد أي وإن يفيد ذلك أي فأخبر أي فأخبرا عن الخبر باسم الزمان إن فاد طب ما لم بيتي كنا سيما شقو شرهي ظرف المكان في ظرف المكان هو اسم المكان يدعو خبرا عن الجثة ينا إيه ينا يا اوكوا a matsayin خبر ga نهو nahwu زيد مبتدا عندك خبر كاجا عندك اسم منني اسم مكان عندك أو وعن المعنى هل ينزل الشيء zarfin makan yana iya zaman cewa khabar ga ma'ana ma nawo misalin alƙitalu mubtada alƙitalu jista ne yaƙi ba jista wanda suna ne ismul ma'ana ne yawo amma zai zaidu ai jista ne kana magana da shi kana ganin sa kana taɓa shi yawo القتال عندك القتال مبتدا وهو اسم المعنى وليس اسم الجثة عندك اسم مكان هو ظرف مكان وهو خبر له واضح ما شاء الله وأما ظرف الزمان أما شي ظرف الزمان معناه اسم الزمان domin shi mai da ya tashi ya ce wala ya kunu kuma zamanin ba ce wala ya kunu zarfu zamani saboda wakar ba za ta ba za ta miƙe ba amma ya amfani da ismu kaga za ta miƙe wala ya kunu mu zamanin khabara idan da za ka shafe ismu din nan ka sa zarfu ba zai yiwu ba ba za ka ce wala ya kunu zarfu zamanin khabara waka ta kare an fahimta da yake duk ma'anar su ɗaya ne sai ya zaɓi amfani da mu da ismu yawa wa amma zarfin zamani amma shi zarfin zaman fa ya tsawo kabarin anil ma'ana yana aukuwa a matsayin khabar ga ma'ana kawai kenan banda jisa mansuban yana ya zamantowa khabar ga ma'ana ya zo yana wanda aka masa nasaba wadu shi ne mansuba au majruran bisi ko kuma ya zo wanda aka masa wasali ƙasa da fa da fi fi hmm? nawo misali alƙitalu yawmal juma'a alƙitalu mubtada wa huwa ismul ma'ana wa laysa ismu? وليس وليس الجثه وهذه يوم الجمعه يوم منين شيء ظرف زمان فكذا كما كان كل كتي يزوم مبتدا دين اما زين منصوب كان كتي يوم يوم الجمعه دوله ني كو كما كتي القتال في يوم الجمعه القتال مبتدا في يوم الجمعه خبر للمبتدا هو القتال مبتدا يوم الجمعة خبر للمبتدا واضح ولا يقع خبرا عن الجثة في ظرف الزمان كو اسم الزمان باع قوى أمتعين خبري khabari كو جذاتي واضح يا الله قال المصنف amma mai littafin mu ya ce wato mai kulasa kenan illa idza afada sai dai in hakan ya ba da fa'ida amma da ismul ma'ana khabar sannan kuma aka kawo ismul zaman ko zarfin zaman a matsayin amma da ismul ma'ana a matsayin mubtada sannan aka kawo ismul zaman a matsayin khabar kuma aka fahimci maganar to a karɓe shi shi ne mana wa in yufit fa akbira hmm, fa akbiran hmm? shi ne ce illa iza fa da nahawu allailata alhilalu ma'ana alhilalu lalata wata kai lalabin nan wannan sai ka ce alhilalu mubtada ne kaga alhilalu ai ismul jissa ne ko ismul ma'ana ya ake sun da kayan yusuf yusuf ma'ana ne gashi nan jin yi wata muna ganin sa justa mhm. ne na'am ai ko ba a kawo ba ana gani ba kana ganin jinjirin wata ko ba ka ganin jinjirin wata a'a an yi ba haka na gani ba na ce kana ganin sa ko a taba shi kuma ya ce ba a taba jin mota ana taba shi mata ba ana tafiya duniya rota ba tafi da kumbu a polo a sauka a gaduwa a cikin duwatsu a taka a yi wani ne الهلال مبتدا وهو اسم الجثة الليلة شكوى من ايه شيء درس الجمال وهو خبر kaga nan a fada kana cewa allailatul hilal kana nufin wato wata ta kama a wannan daren ke an fahimce ka saboda haka a fada kenan to saboda haka in ya bada fa'ida kana iya menene kana iya amfani da shi wasu suka ce sai ka awwala shi kana nuka ya zama to kana nufin dulu hilali. الليلة كاجا طلوع شيء طلوع اسم الزمان إيه- إيه- اسم المعنى كو اسم الجثة معنى طلوع معنى وسكا ذاك أول شيء لو كان دكتش الهلال الليلة مبتدا لخبر وابتدى اسم الجثة الخبر ظرف الزمان sai ka awwala wannan ismul jussa din ya zamanto a a shi ba ismul akwai ma'ana da baka ambata ba kana so ne ka ce tulu'ul hilalin lailata wadi yawwa ga yanzu ka bar maganar laila din ka kawo tulu wadi mhm. haka nan wa rutabu shahrai rabi'in ar-rutabu rutab danyen dabino ana samun su a wata biyu na rabi shaharai rabi Rabi awwal da Rabi thani kan anan kaga an rukaru ne mubtada wa bi ismul ma'ana ne ko ismul jussa ismul jussa rukab jussa ne yawo to nan ma kana iya tawilinsa kamar da za mu sani nan gaba ko wani kan kamar kana cewa wujudin rufa bi lokacin da ke cewa rufa kana mutum wujudin rufa shaharai rabi'in ai fi shaharai rabi'in ana samun samun abin da kaga wujud wujud ismul ma'ana ne ko ismul jinsa ismul ma'ana to shi ne fa'in lam yutif in ko bai bada fa'ida ba kamar yadda yanzu alhilalul lailata ko al-lailatul hilalu ko a rubda bisharai rabi ya ba mu fa'ida fa illa mai fi lam yaqa khabaran an al-jussa ba zai taba ba zama khabar ba shi menene ismul zaman ga mubtada wanda ke jussa nahawul izali ba za ka ce zaidun al-yawma ba zaidun al-yawma ba da ma'ana ba zai ba da ba a matsayin zaidun mubtada al-yawma khabar don ba da ma'ana wa ila hadha dhahaba qaumun zuwa ga wannan ne wasu maluman nawo suka tafi daga cikin su minhumul daga cikin akwai mai khulasa imam malik kenan wadi wa dhahaba ghayru haula ila al-man'i amma wasu waɗannan sun tafi akan hana haka ba yadda za a yi sun hana gaba ɗaya a larabci ba zai yiwu ba a ce zarfu zamani ya zamanto khabar ga jissa ba zai yiwu ba ba maganar ya ba da fa'ida ko bai fa'ida ba ko ya bai ba da fa'ida fa in jaa shay'un min zalika idan ma an ga wani abu kamar da za a iya fahimtar sa kamar haka a zahiri suka ce to laraba suna awwala shi ba wai zahirin sa suke nufi ba ناو قولهم الليلة الهلال اسمع مثل منين دلوء الهلال الليلة هو الليلة دلوء دلوء دلوء منين الليلة دلوء الهلال وادي أو والرطب شعرير بي التقدير دلوء الهلال الليلة ووجود الرطب شعرير بي هذا مذهب جمهور البصريين وأنهم Shi shine masabar jumhurin menene maluman basara wa zahaba qaumun amma wasu mutane minhum daga cikin su akwai al-musannif dinmu da ila zalika zuwa ga halaccin haka min gairi shuzuzin ba tare da an sai cikin jerin shuzuz ba lakin da sharɗi an yufida amma da sharadin mai sauraro ya fahimci cikar magana daga mai magana shine ma'ana an yufida ga kaulika نحن في يوم طيب نحن في يوم طيب نحن مبتدا نحن اسم الجثة نعم اسم الجثة نحن مؤمن أول في يوم طيب شكيني ميتو ميدائي كونان في شهر كذا في مالا كذا أفادع باكو مقالا تاويلي هاي وإلى هذا أشار بقوله تزوى والنن شي ما خلاصة إشارة ديتي وإن يثب فأخبرا وإن يثب فأخبرا كبعد الأباري جثة عند شيء اسمه الزواجين ما نافع فأخبرا <laughs> فإن لم يثب امتنع إنكم بعد فائدة با حكا ياهل بذائي مثناه مثال كتزيد يوم الجمعة با حكا ƙarshen darasin mu kenan yau darasin nan an fahimce shi ko mafi yawa to alhamdulillah na نعم بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة وأن وتقصيدة كمان هذه قصيدة وأن وتقصيدة كتبت دعك ربوتاتا بتاريخ الثاني والعشرين تاريخهم العشرين دبيو من شهر من شهر هادي عشر kusan goma sha ɗaya wanda wata kenan zulkada ami alfin wa arba'amiya wa sittata ashara wadi للهجرة الموافق آه ba rubuta abin nan ba ko Ah, an samu kuren rubuta tarihin da zai dace da abin nan kawai da abin da aka rubuta a alfin wa tis'amiyatin wa sittatin wa tis'in 1996 ba tare da an faɗi tarihin ba eh, ba damuwa za mu duba mu juya mu gaya muku kasida da aka rubuta a wannan tarihi fi bayani wujubi hubbi sahaba cikin bayanin wajibcin son sahabbai wa itiramihim da girma masu ba kamar da shi'a suke yi wa anna zalika min al-iman kuma yin haka kafin da tabbata da yin haka yana daga cikin imani wa aksuhu kishiyar wannan rashin girma masu habbai rashin son su min al-kufra yana daga cikin kafirci da rubuta wasiƙar zuwa yau shekaru nawa 1996 eh, shirin da nawa? na shekaran ganawa muhammad haba ka ta tafi shekaran baiwa ne muhammad da? <laughs> asha Allah hmm? a ta yi ya wuce ya yi ma ya wuce talatin ne talatin da nawa na ya wuce da ɗaya ba hmm. haka ai ba ba a ƙananan samari a wannan majalisa ce ولا انا كي كاي شكرا كنوا ايه عدو دا شكرا تا أحب الله من منجيني وهادي وجاء إلى نشأتي ثورا فثورا ومنقذني من الظلمات حتى اهتديت بهديه ورفضت كفرا ومكرمني بحب نبي خير فكان مهمتي حمدا وشكرا نبي جاءنا بأعز دين وخير رسالة وبخير بشرى مقالة فربى خير أمته جميعا هم السحب الثرى دنيا وأخرى أها فبا عليه بريمو كلام تاريخ فنالوا من نبيهم رضاء فكان أمورهم خيرا فخيرا وقاموا بالجهاد بكل صدق وكل عزيمة برا وبحرا هم الأفقال حين تشب حرب وحين يرى الجبان يحير حيرا هم فتهوا ربوع بلاد فرس وهم فتهوا قرى شام ومصر رجال سجل التاريخ عنهم نقاط شجاعة سرا وجهرا ونحن قلوبنا بالحب ملأى وبالإكرام للأصحاب أرى أبا بكر فداك أبي وأمي فأنت كبيرهم سنا وقدرا أبا حق لك الإكرام مني وتلك تهيتي وأزيد أخرى أمير القوم ذا النورين إني كفاني حبكم مجدا وفخرا أبا الحسنين رابعهم علي تهياتي تساق إليك تترى لتهلك شيعة الإبليس غيظا نطر بحبكم علنا وسرا فموتوا يا روافض إن أردتم لغيظ قلوبكم شعفاء أثرا أما آن الأوان لساق جند سعى في الأرض إفسادا وكفرا جنى في الأرض إلحادا وهدا ألا أهل التقى عسرا ويسرا أعطال الوغى يؤذون ظلما فتلك جريمة والله كبرى تسب السهب يا لومان هدا فتلك مصيبة ليست لصغرى تسب سهابة النفس فداهم وهم بالهد والإكرام أحرى ومن سب السهابة دون ريب فقد نبذ الهدى واقتار شرا ومن تخذ الشتائم خير جيل سيقذف في لظى ويذوق عرا أوه. waƙar da aka yi kenan saboda yawon ya nuna girman wasu uhibbullaha munjiyani wa hadi ina son Allah mai tsirar da ni ko mai shiryar da ni waje ila nash'ati wanda ya sanya tashi na fa ɗaura, ko halitta ta fa ɗauran yanayi bayan yanayi kamar da aka sani a ciki ma ko yanayin kaza daga yanayin kaza ba na haifi mutum daga yanayin kaza zuwa yanayin kaza ne haka sunnar Allah cikin halittarsa wa makrimani bi hubbi nabiyyi khayda eh, wa munqidhani min adh-dhulumat hatta kuma na'am eh wa munqidhani ومن إذا ذا ذل ذال ومنقذني من الظلمات كما إنا سم الله إنا منقذني ما مي ما تيرد دنيكو كو مي أو ما تآمين من الظلمات لدى الدخيف حتى تدعيت بهديه هدي نشريه شريصة ورفضت كفر نوشي ونكي كافوتي wa mukrimani kuma Allah nan da ya yanzu ina son sa Allah nan da ya girma girmama ni ko wanda ya girmama ni da yubbi nabiyyi khairin da da son annabin alheri saboda haka fakala muhimmati ni aiki na ya zan kenan hamdan wa shukra na yi ta gode wa Allah na yi ta shukra wa Allah nabiyin annabin nan da ja'ana bi azdinin da ya zo mana da mafi izzar addini wa khairi risalatin kuma yazo mana da mafi alherin manzanci wa bi khairi bushra da mafi alherin albishir farabba khaira ummatihi jami'an kuma ya tarbiyantar da mafi dukkan al'ummarsa daraja ya tarbiyantar da sabbai kenan idan baka san khaira ummatihi wa hum sahabu sura su sahabban nan masu daraja masu daraja duniya wa ukura duniya da lahira fanalu min nabiyyi rida'an kuma sahabban da suka samu yarda daga annabinsu al'amuran sahabbai ya kasance alheri ba alheri sai mu tsaya nan زيانكم na'am sura masu daraja na'am yanayi bayan yanayi ya sanya ya tashi na yanayi bayan yanayi ɗauran yanayi bayan faɗauran yanayi da yanayi ورفضت كفره ورفضت نجي كفرا كافر رفضت نجي كفرا كافر نعم tambayar ka ina aiwa eh da aka ce mi dama ba magana rafa a yi a wuri. shi zarfi ai dama dole ne ya zamanto mene ne mansubi mansubi ala nasa ilkhafidi idan ka ce jitun lailata ka ce lailata ne saboda ka ne ka yi nasul kafiri ka shafi harafi domin lokacin wanda zai ce maka jitun lailata na sai ce maka jitu lailati to lokacin da ka shafe harafin jarri nan shi kuma sai ka masa wasalin sama wannan wasalin sama abin da yake kawo shi goge harafin jarri ne in yana maka lirabi wasu kalmomi za ka ji an ce maka mansubun ala nazil khafidi ma'ana mansubun ala nazil khafidi ay mansubun li ajli hasfi harful jarri wadi yawa asalinsa za ka harful jarri ne a masa wasali kasa amma kana dama kai menene ka shafe wannan harkul jarri kana shafe wannan harkul jarri dole musanyarsa ya zama to fataha ne a ƙarshen kalmar yawwa shi ya ce maka mansuban au majruran bi fi eh amma fi mahallu rasi kai dama maganar fi mahallu rasi kake son kace ne eh dama duk da ai marfu ne saboda ka fi mahallu rasi Eh, liyannahu kabar wannan gaskiya ne shi mansubi ne ko majruri amma ko bigiransa menene bigiran raski ne yawo domin shi kabar ne wal kabar da'iman ya kunu mai marfu'an kamar mubtada shi ma kowane lokaci zai zama marfu'an a ah, marfu'an yawo na'am da me? disti? me disti? Hmm? disti? aha a to ai shi hissi yana ya zamanto amana din ma zamanto hissi gani ai hissi ne amma shi ma'ana ne shi jista wani abu ne za ka iya ganinsa kuma yana yiwuwa a taɓa shi hatta watan da muka ɗazu muka magana duk da ya maka nisa amma ana iya taɓa shi don kowa ya san wata duniya ce wani duniya ne guda da yana da duwatsu yana da wane ne shi ma rana haka duniya ce da take da duwatsu take da wane ne illa da iyaka tsananin zafi ne kawai da ita kogi shi ma wannan hiski ne wanda kuma za ka iya taɓawa amma ko za ba tsiya ne ba za ka iya taɓa su ka fahimta yawon eh jifa diyam ban wannan kamar! ba na'am jifa aha aha eh shine jam'in jifa kenan jifa mushe mataccen abu sa'an nan jifa ma tana zaman cewa sunan mushe ne ko matacce ka ce an kace jifatul insan an nufin jikin mutum ba tare da rai ba shi ya sa wasu masu shara suke cewa Ibn malik bai fusaha da dai amfani da jifa yana iya amfani da kalmar zafi ko wani kalmar ko shak ko wani abu haka to amma ai wani lokaci saboda larurar waka don kai amfani da kalman da wata watakila mai ɗaukan mana ɗaya kawai ko wanda ba da nauyi ko ba za su na maka ce ko kana tare da gawa a gaban ka ko ne ba ta yi wakan ba za ta miƙe ba saboda haka mawaka kawai bukatan fa a wannan lokaci ya zama to malan da ya sa ta malan ce shikenan tabbas inda maganar zube ce yake ba zai ga maganar duka ba sai dai ce ko zati ko shakti ko ne abu kuma da wannan amma zuwa na saboda lafazin zai dace da waƙarsa ta tsayu sai amfani da juffa a nan na'am na'am wajen karatu menene na'am haramun ne aske mu gaba ɗaya kuke nuni haramun haramun tun da annabi ya hana na? a to ragewan wannan dai akwai abin nan kaka za a rage da sauransu ba yadda za a yi ba za a rage shi ba a ba ka rage shi sai ka zama mahaukaci tare da ka bar gashi haka ko wanda ba sa cikin gashin kansu ko ne abu dole dole suna gyara shi dole suna ana ce shi hmm. illa ya ka kamu daya isa wannan wani kilafi ne na abin amma ba da za ka yi aika ka bar shi haka yi ta abin nan wani ya bar gashin gemun sa sai ya ja kasa ma har zai gima har ya ja kasa na'am القدر القدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر لو أنني قدر قدر قدر كاف قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر قدر ba na'am barran wa baharan ne kake bukata barran tudu wa baharan teku mu ba yanzu muna tudu ba teku kuma suna ƙasa ko busasshen yanki na duniya shine bar ruwan kuma bangaren ruwa shine ba na'am نعم سنة جبلية a ta ai daga abin nan جوبا za ka duba aljibil ɗabi'a abu na ɗabi'a dama ɗabi'ar ka za ka yi ko kai wane ne kuma menene yanzu cin abinci ba suna ta jibiliya ba ko wanda zai tsaya bai ci abinci ba ne amma yana cin abinci saboda haka sunan ta ne ci abinci amma wannan suna ce jibiliya ɗabi'ansa ne ya sha ruwa saboda a matsayinsa na mai rai zai bukaci ya sha ruwa saboda haka wannan hanyar hanyarsa ce amma dai hanya ce dama jibiliya wannan dama wani abu ne yana yin sa jibillatin domin ɗabi'a ce haka don ya rayu ba wai don maganar addini ka fahimci abin akwai mana <laughs> dama mana ban taimaka yanzu amma abinci ba annabi yana cin abinci cin abincinsa suna ta jibiliya amma ta yiwu a cikin ƙa'idojin a cikin cin abinci akwai su bismillah ko su abubuwa da yake na dokoki wanda wannan ba maganar ɗabi'a ba ne wani abu ne na addini amma asalin cin abinci suna ce jibiliya haka ya sa riga ya sa tunuwa dama ba yadda zai tafi tsirara a yi ko sa ko shi a sa wannan wani abu ne na dabi'i shi rawani wasu suna cewa suna ce jibiliya shi kake nufin ka ko ko eh, eh, abin nan shi kansa rawani ba wani hadisi sahihi da ya nuna wani kalallan rawani don abin nan a tufa ce kawai kuma eh, ba wai musulmi ne suka fara fara rawani ba mushrikai laraba su ma suna fara wannan wannan al'adar su ne har yau din in ka je Ethiopia Ethiopia wanda kaga su ne kazuma kristanci ya tafi turai su yana nan cikin su in ba ka sani ba kai sai mani musulmi ne irin da aka ɗan sudan suke sa rawani farare da fararen kaya matan su da lullubi yanzu kama optimo gari optimo wanda suke ɗaukansa kamar shine makka ba su ma yadda gina masallaci a garin ba su suna ga gari ne na kiristoci kawai in ka ga mutanen garin ka tsammani duk musulmi ne ba kuwa musulmi kiristoci ne amma za ka same su da kowanne ne da rawani suna cikin cocin su da rawani mata da lullubi saboda al'adar al'adar al'adar su yawwa kuma rawani ma farare irin na zudan bawai ko ko indiyawa wata kila a cin alsajar rawani ko wani abu da sauransu saboda haka ko mushrikan laraba tun da ɗabi'ar su na irin suturan su ne saboda haka suna tarawa ne wasu ƙabilu yahudawa suna tarawa ne ina tunawa abin nan shugaban abin da yahudawa isra'ila ubadiya abin nan yusuf ubadiya hakam yusuf ubadiya kullum za ka sami da ƙasar rawaninsa kullum yana jawabi a tv da saboda yahudai hude ne ba abin nan saboda dama ana tarawa ne in ka zo nan wajen indiyawa za ka sami su dama suna sa rawanin su in ka ce rawani za ka duba magana ba sai ba su wanda dama wajibi ne kullum ma da rawanin ba ma magana a tuɓe rawani wannan bangare ne na addini to saboda haka sa rawani shi kansa suna ce jibilla ko jibilliya ta ɗabi'a ta al'ada dama haka suke sawa irin su su kenan amma dai yana rubuce an yadda wani lokaci yana sa rawanin haka ko akan ya sa hula ya ɗora rawani a kansa wani lokaci kawai da rawani ya ɗara rawani kan gashinsa kawai kamar duk inul ya yayi bayani wannan cikin zazul ma'at wani lokaci kuma ya zahu hula ba rawani biyu yana waɗannan abubuwa eh, saboda haka wanda za su ɗauki rawani a matsayin ɓangare ne na addini haka wannan mahaƙiƙuna suna cin gyaran su irin su inda qayyim da sauran dai maluma wanda suka abin nan kuma duk hadisi akwai hadisi da ifai da suke falalar rawani a wadda ba ba ita tattu ba ne ne wanda za ifai wala ba a kuma hujja na to ma da za su hana kallon mawabi hamdik ashadu allah ila ila an ta astagfirka wa tubu ilaika